فتخلف عن بيعته سعد أبو بكر رضي الله عنه متن أيني bai masa mubaya'a ba shi ne ya haɓa ya ƙi masa mubaya'a لأنهم كانوا قد عينوه للإمارة saboda mutanensu sun naɗa shi shi ne amiru wanda lokacin suna amiru guda biyu amiru ansar amiru a eh, muhajiru to saboda haka nan shi ne aka sa ansaru don haka nan da aka bakar mu baya sai kuma baya fa baqiya fi nafsihi ma baka fi nufusil bashar riko ko a ce wani abu sai ya rage a cikin ransa irin abun da kan wanzo a rayukan mutane tunda ɗan adam ne shi ma da dubi rikicin abdullahi wani ubayu ai daga shugabanci ne da yadda munafunci ya kitu ba walakin huwa ma'ahada radiyallahu anhu badan kenan lam yu'arif bai fito ya karyata imamancin ko ya sauki imamancin abubakar ba shi dai bai yi mu baya ba kawai walam yadfa haqqan wala ana ala zafil bai kawar da gaskiya ba bai kuma taimaki kalla ba ya da yi shu daga bakinsa bal kadar wuya al-imam ahmad bin hanbali abu abdullahi ya ruwaito mana rahimahullahu fi masnadis siddiq a riwayan abu ah, abubakar kuma maganganun da suka auko nashi an asana, an abi awanata an dawud bin abdullah al-audi an humayd bin abdurrahman huwa al-himyari ذكر حديث السقيفة سأكتبت حديث السقيفة حديث مبايع أبو بكر وفيه أتكين ونا رواية أقسم أن الصديق قال ولقد علم يا سعد بن عبادة يا سعد كافني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قائد كان ظناؤه قريش ولاة ولاة هذا الأمر قريش أواني majiƙinta wannan lamari na halifanci Fabarun nasi taba'un libirrihim mai imanin mutane mai biyayya ne da imaninsu wa fajirin mutane taba'un libirrihim to saboda kuma ko ina su ne za su kasance jagorori قال فقال له سعد صدقت هاي يا ابو بكر ما قال لك افر ابو نعقل نحن الوزراء بوني ما سكرف فاوى تكيم كاوى وانتم الامراء هذا شيء ما كان عمر na ubada hada mursalun hasanun hadisi wala allahu maitan أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك وفيه ثم قال فائدة جليلة جدا وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول يا سوكا دقمت إنسان نفرقه في دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة يا بعد كي ya yi biyayyar wasu jikojin wajen shugabanci radiyallahu anhu jima'i. a wani haka saboda wannan ne qarab nasu nas fi khilafati aliyu ala aqwali mutane sun samu sabani a khilafancin Aliyu maganganu da yawa sai dai wani magana ne ko sabuwa a shige ta eh? ya ce ma yadda na karanta na gani tunda akwai na kusawa da farko za a fara faɗin ƙa'ifatun ƙa'ifatun ƙa'ifatun ko da yawa an kuma ɗauki ko da guda ɗaya rabbil alamin